Tsakaka ƙaramar halitta ce mai kama da kaɗangare da ake gani cikin gidaje a ƙasar Nijar mai ɓoyewa saman ɗaki tana cin ƙwari amma ba ta da wani haɗari ga ɗan adam a cewar kanal Maliki Alhuzza ƙwararren jami'i na gandun daji a babbar harabar gandun dajin Yamai. mai. tsakaka wadda muka fi gani a nan ƙasar Nijar tana cikin rukunin halittar jikonide idan kun lura za ku ga kafafun nata ba sa iya ɗaukar jikin baki ɗaya har akan ga sauran jikin na tarainiya a ƙas wuciyar da yawancin sauran jikin karamar halitta ce da yaunin na tsakanin garam hamsin zuwa ɗari kun ga ba wata babbar halitta ba ce Dokan disco set. Wasu na cewa wannan karamar halitta bayan ta yi tsarki ga abinci yana iya haddasa zubin guba ga abinci. Ko me za ka ce? de la euh, A zahiri tsakaka bata da halin musgunawa, amma kamar duk wata halitta inda ta fuskanci hari tana iya mai da murtani kenan yana iya cizawa, kuma cizon na da zahi, amma baya da dahin guba. yawancin tsakaka da muke gani a nan suna jin daɗin laɓewarsu cikin ɗakuna idan sun fito ga haske to don su yi farautar abin da za su ci ne kamar kwari haka sabro da ƙuda. A wani ɓangaren duniyan nan ma halitta ce da ake rayuwa da ita misali mutanen da ke rayuwa cikin gandun daji. To me za a iya cewa ga masu ganin ya kamata a nisanta tsakaka a cikin gidaje ta hanyar zuba tafarnuwa da gishiri. To, wannan dubara ce na nisantar da kwari, an baka son ya shiga cikin gidanka, wajibi ne a nisantar da shi, amma ba tare da an kashe ba. Yana da kyau mutane su ɗau matakai na kwarai don kar kwari su taɓo abincinsu, amma ita tsakaka ita ma ƙananan kwari take ci. Abinci irin namu bata buƙatar shi. Hakika mutane na iya kare abincinsu da ruwansu bisa dubaru na kwarai masu kyau. Kulle halin ita tsakaka dai bata kai hari كمبتد الحني سيف إن فيب مال